sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci mu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutuwa na kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama da lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Shirin a wannan mako ya mayar da hankali kan larurar yoyon fitsari wadda mata kan yi fama da ita bayan haihuwa haihuwa cutar da majalisar ɗinkin duniya ta warewa rana guda kacukan wato kowace ranar 23 ga watan mayu don wayar da kai game da illar cutar duk dai a ƙoƙarin yakarta ko kuma kawar da ita baki ɗaya. Dubban ɗaruruwan mata ne galibi daga nahiyar Afirka da Asiya da wani kaso daga ƙasashen Larabawa baya ga Latin Amurka da Karibiya yanzu haka ke rayuwa da wannan cuta ta yoyon fitsari wadda masana ke alakantawa da doguwar naƙuda ko kuma haihuwa ba a gaban idan ƙwararru. ƙwararru ba. Shirin ya faro tattaunawa da ƙwararren likita a wannan fanni, Dr. Amir Imam, wanda ya yi mana shimfiɗa kan cutar da kuma illar take yi wa rayuwar mata. Shirin fitsari kamar lalura ce wacce fitsari kawai yake zuba ko ta wani lokaci, ko wani lokaci kuma ko me take ko a kwance ko a tsaye ko tana zaune. Abin da kuma yake kawo wannan matsala ta yoyin fitsari ko kuma ciwon da yake fitar da wannan matsala ta yoyin fitsari ana samun wata kafa ce da take faruwa da babu ita amma za ta iya faruwa don aka sami huda daga cikin inda ake tara fitsari kamin ya fito waje da kuma matancin mace to sai a sami wata kafa nan sai fitsarin ya ringa zirarowa daga cikin da yake taruwa sai ringa biyowa ta directly ko kuma kai tsaye sai ringa shigowa cikin gaban matancin mace to wannan shine yoyon fitsari sababban da suke kawo yoyon fitsari suna da ɗan dama amma mu abin da muka fi sa ido a kai shine kamar a ce doguwar naƙuda da mata suke samun kansu wannan doguwar naƙudar kan kawo waccan matsala ta faru a samu wannan kafa da za ta iya kawo yoyon fitsarin da zai fito daga cikin inda matattarar fitsari take da ake cewa bilada ya shigo matancin mace ya zubo waje malama salama wata da ke fama da wannan larura ta yoyon fitsari ta yi mana ƙarin bayani kan yadda ta kamu da kuma halin da take ciki a yanzu. Farko lokacin da na samu larura a gida na aihu a kai na asibiti ba da na aihu a gida aka kai na asibitin gezawa. Daga nan kuma ni ban ma san ban ni da lafiya ba tun da yadda na kwana arba'in ma aka sallame ni tun da lokacin ma ba ni da lafiya. Muna zuwa gida ai na ni da yoyon fari kuma aka sake dawowa da ni nan asibitin Murtala. Daga nan kuma aka zo aka ce ba za a yi mun aiki ba tun da ba ni da lafiya sai na samu sauki na fara yawo za a yi mun aiki sannan yadda na samu sauki sai aka yi mun aiki daga lokacin da aka yi aikin zuwa yanzu kin samu kin warke ne ko kuwa gaskiya ban samu wani da akalla sau nawa aka yi miki aiki biyar kenan sai dai a dan samu sauki kaɗan amma shi raunin bai warke ba a ni ba ban samu sauki ba wallahi dai lokacin da aka yi mun aiki dai ina da roba to ina da sauki amma daga lokacin da aka tura roba kamar kenan ya dawo daidai yadda kamar daga wajen mai gida a dangin miji ko kuma yan uwa kun fuskanci wani kamar tsangwama ko tsana ko kuma kyara saboda wannan cuta a'a ni nan ba inda na samu matsala a gidan miji ma dai a gidanmu ne ma na samu yanzu wannan hali ake ciki lokacin da aka yi min wannan aikin na ƙarshe an ce an yi kara uku za a sare mun aiki kuma da yanzu an yi kara lokacin corona nan ya zo ya datse to kin ga yanzu ba a sake mu. Asusun kula da yawan jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke jagorancin yaƙi da wannan cuta ta yugin fitsari a duniya cutar da kan kassara rayuwar mata ya ɗaura aniyar kawar da cutar ɗin gurgum daga ban ƙasa nan da shekarar talatin. Hidaya Salisu Ahmad wata matashiyar 'yar jarida a jihar Kano da ta kafa asusun tallafawa matan da ke fama da wannan cuta ta yoyin fitsari ta yi mana tsokaci kan yadda take kallon girman matsalar da kuma yadda suke taimakawa masu fama da wannan larura. To karkashin kungiyar da nake jagoranta ta Hidaya Ahmad VVF Eid Foundation muna tallafawa mata masu yoyon fitsari tallafa musu ne da abubuwa na bukata na yau da kullum wato bi ma'ana kamar irin su sutura, sinadarin wanke kaya, sinadarin saka kaya su danyi kamshi, sabulun wanki, su sabulun wanka da kuma wasu daga cikin kuɗaɗe na ayyuka da ake biya musu sannan kuma da ɗan abin da za su ɗan dogara da kansu idan an yi musu aikin sun samu waraka. To ga su 'yan uwa da suka game da birkicewar kwakwalwa ko kuma in ce birkicewar tunani sakamakon lalurar yawan fitsari da ta kama su idan muka fuskanci wasu daga cikin su wannan masu fama da lalura sun game da wannan ita ma lalura kan lalura kenan muna keɓance su daga cikin al'umma a sako malaman addini a cikin tafiyar da su ma masana kiwon lafiya malaman addini sukan taka rawa a cikin cikin irin wannan tafiya domin su rika nusa da su masu fama da wannan lalura ta hanyar nuna musu cewa ibada suke yi bi ma'ana ta hanyar aure suka samu wannan lalura sannan kuma jami'an kiwon lafiya suna taka muhimmiyar rawa wajen nuna musu yadda za su kula da kansu ta hanyar tsaftar jikinsu da kuma tsaftace muhallin har dai su samu waraka da yake akwai kokonto kan ko ana iya warkewa daga wannan cuta ban tuntubi dakta Amir Imam wanda ya yi mana karin bayani kamar haka. Um, alhamdulillah zancen warkewar yoyon fitsari wani abu ne wanda cikin farin ciki zan iya ce miki 'yan shekarun nan kusan shekara talatin da suka wuce an samu canji fiye da yadda yake da eh, da kam gaskiya warkewar tana da wahala to amma shekarun nan dai talatin da suka wuce mun sami wani irin juyin juya hali na kuma na gaskiya wanda ya kawo cewar an daɗa fahimtar me shi fitsarin nan kuma an fahimtar da mutane su ma sun fahimci ya yake abin ba abu ne wanda dan ka zauna da mai yoyon fitsari za ka iya ɗauka ba yawa irin haƙuri da mai yoyon fitsarin ya ƙaru maza sun dawo su suke ma kawo matansu da suka samu matsalar yoyon fitsari a duba su a yi musu abin da ya kamata kuma allah ya taimaka a wannan shekarun ya kasance an sami canji mai kyau wanda a lokacin da mace ta samu matsalar a lokacin za a iya mata abin da ya kamata a yi wanda zan ce miki gaskiya idan aka yi wa mata ɗari aikin yoyon fitsari guda ɗarin nan ko kuma casa'in da bakwai in suka tafi ba sa ma waiwayo asibiti akan harkar fitsari sai dai kuma wata harkar daban so ana warkewa fiye da yadda kike tunani malama Fatima ya abba mustafa wata magidanciya da ta warke daga wannan cuta da kuma kama sana'a bayan samun horo daga kungiyoyin da ke tallafawa rayuwar masu yoyon fitsari ta yi mana tsokaci kan halin da take ciki. Yanzu wata na goma da yin aiki kuma alhamdulillah kuma sana'an nan gaskiya da ban iya hula ba amma yanzu ka alhamdulillah tuna muka fara wannan nayi hula ya kai hudu ko biyar turaren wuta ma haka muna yi. To da yake kungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane kan yi kokari matuƙa wajen tallafa wa masu fama da wannan larura. kama daga abubuwan bukata ko kuma waɗanda suka fada wani hali saboda tsangwama ko tsana ko kuma kyarar da suke fuskanta mun tattauna da hidaya salisu ahmad wadda ta yi mana tsokaci kan wani batu da ya fi tayar mata da hankali a tsawon lokacin da ta shafe tana tafiyar da gidauniyarta to kusan shekaru takwas kenan da na buɗe wannan gidauniya ta tallafa masu fama da lurayen fitsari abin da ya fi ɗaga mini hankali wanda har yau idan na tuna ina jin ba daɗi har ya kasance ma nakan zubar da hawaye inda na gamu da wata mata wadda ta ce mini tun zamanin mulkin tsohon shugaban kasa Murtala Muhammad ta gamu da wannan cuta kuma ta ce har yau fitsari bai daina zuba daga jikinta ba inda ta ce ta yi kusan kimanin kwanaki biyar tana nakuda kasancewarta da kankanta shekaru sa'annan kuma an kai ta gida ne haka babban gida inda take tare da sirkai to wannan kunya ta wannan zamani ashe tana ta jin ciwon nakudar har abin ya kai ga cewar ta kusa fita daga hayyacinta bata sanar ba sai sirka ta ce wata rana da ta dan gifta cikin kwanaki biyar din nan da ta dauka tana faman nakuda ta gifta sai ta ganta dai shame shame haka ashe har dan ya fado a riɓe ya ma riga da tintin ya lalace a cikin ta to gaskiya wannan matar dai sha'anin ta ya fi komai ta ni ya kuma bani tausayi inda ta ce har yanzu fa ya zuwa dai lokacin da nake magana fitsari bai daina zuba daga jikin ta babbi ma'ana ta samu waraka ba A Najeriya alkalamin ma'aikatar lafiya na nuna cewa akwai mata akalla dubu goma sha biyu zuwa ashirin da kan kamu da wannan cuta ta yoyon fitsari a kowace shekara ko da yake babu takamaiman alkalamin masu fama da cutar yanzu haka a hukumance to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sunana azima bashir aminu da na gabatar ke cewa allah ƙara mana lafiya